Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalul da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Aliyu Musa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 21 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an kammala taron manyan hafsoshin soja a Najeriya. Za kuma a ji cewa a Kano an yi wani taro kan almajirci. to ita wannan matsala ta harkar almajirci abu ne wanda yake ina ci yana ci yana ci a hankali wata ran in ya fashe sai ya mana ta'adin da wato ba za mu ji daɗi ba a jamhuriyar Nijar kuma masu ayyukan karɓar haraji ne suka yajin aiki ba sai da kuɗaɗe ba za a wala group sai an sa kuɗi za a biki sai mun sa kuɗi za a albashi ko To kamar kowace ranar Alhamis Usman Kabara na tafa da shirin sanar da ƙasa ba kasawa ba muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya. Jama'a barkan ku da hantsi. A karin farko mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya yi magana da murya mai ƙarfi wadda ake ɗauka a matsayin muryar kusar gwamnatin Amurka mafi babban mukami da ya taɓa fitowa a fili yana la'antar abin da ya kira cirin jama'a na tashin hankali na 'yan jinsin rohingya da aka tilasta su bar su ta myanmar da yin ƙauren ba shiri zuwa makwabciyar kasa a sanadin fatattakar da ake musu da yake faɗar haka a jawabin da ya gabatar a wajen wani babban taron da aka yi kan ayyukan sojan kiyaye zaman lafiya a majalisar ɗinkin duniya jiya laraba pence ya ce abin takaici ne da duniya ta zauna tana kallon abin da ya kira wannan bala'i da masifa yana faruwa a kasa ta myanmar wacce kuma aka santa da sunan burma mataimakin shugaban na amurka ya ce abubuwan da aka nuna a hotuna sun tada hankalin mutanen amurka da kuma mutanen duniya ma baki daya saboda irin rashin imanin da aka rinka nuna mutanen da abin ya shafa a cikin wata ɗaya da ya gabata dai yan jinsin hinga kamar dubu ɗari hudu ne aka tilasta yin gudun hijira daga miyamar din saboda gallaza da ake musu fiyan sai ce tuni sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya maganta da ita shugaban myanmar din usan suci kan lamarin na 'yan jinsin rohingya inda ya nemi shugabannin kafofin tsaro da su bari a dinga kai agaji ga wanda abin ya shafa hukumar ma'aikatar harkokin wajen amurka din jiya ta ce ita kanta gwamnatin ta amurka za ta aika kayan agaji na kimanin dala miliyan 25 domin a bayar ga su 'yan rohingya din masu gudun hijira daukacin mutanen tsibirin puerto rico su wajen miliyan uku da ba su da wutar lantarki sanadin wato sanadiyar wata mahaukaciyar guguwar da aka ce rabon a gama lahani irin nata tun wato da karfinta tun kamar shekaru 80 ko 90 da suka wuce wannan guguwar da ake kira maria da ke tafa da iska mai karfi na akan kilomita 185 kowace sa'a ɗaya ta zubar da kusan dukkanin gidajen da ke tsibirin kuma ta haifar da masifar ambaliyar ruwan da ta mamaye yankin baki ɗayansa ko bayan barnar dukiya da ta janyo har ila yau dai guguwar ta yi sanadin mutuwar mutane akalla guda tara. To a ƙasar Mexico kuma har yanzu ma'aikatan ba da agaji na can suna ci gaba da neman mutanen da gine-gine suka auka a kansu a sanadin gagarumin girgizan ƙasar nan mai ƙarfin maki bakwai a kan ma'aunin auna ƙarfin girgizan ƙasa wacce ta auka a birnin Mexico City inda ta kashe mutane mai tan da ashirin da biyar kuma ta janyo rushewar gine-gine maras iyaka ma. Ministan harkokin cikin gidan wannan ƙasa Miguel Osorio Chong ya ce sojoji da 'yan sandan ƙasar za su ci gaba da bi lungu-lungu wajen neman mutanen da gine-gine suka danne har sai sun tabbatar da cewa ba wanda ya rage a ƙarƙashin ƙasar. Shugaba Donald Trump ya gaya wa shugabannin ƙasashen Afirka da ke halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a halin yanzu a birnin New York cewa zai tura jakadiyar Amurka da ke Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin Nick Haley zuwa ƙasashen Sudan ta kudu da Congo Kinshasa don ta je ta duba wainar da ake toyawa a ƙasashen. a lokacin wata liyafar cin abincin rana da ya shirya wa shugabannin na afirka jiya a can new york shugaban na amurka ya yi magana game da tashe-tashen hankulan da ke ci gaba da faruwa a kasashen na sudan da congo inda ya ce miliyoyin mutane suna zaune cikin halin ɗarɗar sai dai kuma a jawabin nashi shugaban na amurka ya lura cewa afirka na da ƙasashe shida a cikinta. waɗanda suke cikin jerin ƙasashen duniya goma da tattalin arzikinsu ke bunƙasa fiye da yadda sauran ƙasashen duniya ke tsammani ko kuma ina suke bunƙasa wanda ya sa eh, wato trump ya ce nahiyar afirka tana zaman kamar wata amarya ce da dukkanin ƙasashen duniya za su so kulla dangantakar kasuwanci da ita To yayin da yake ci a majalisar ɗinkin duniya yana cuɗanya da sauran shugabannin kasashen duniya ɗin a nan Washington kuma babban jigon binciken rawar da ake zargin Rasha da taka a zaɓen Amurka na bara wato Robert Muller yana nan yana neman fadar White House ta bashi dukkan takardu da sakonnin imel wanda ke nuna matakai ko kuma hukunci-hukunci da shugaba Donald Trump ya taɓa ɗauka tun daga ranar da ya hau kan wannan kujerar ta shugabancin Amurka. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu fara yada zangon a abuja najeriya inda aka kammala wani babban taron manyan kusoshin sojin kasar wanda babban hafsan hafsoshin sojin kasar laftana janar tukur yusuf burutai ya kira daga abuja ga hasa mai na kaina Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke jawabi a wurin taron da ya yi da ɗaukacin manya-manyan kwamandojin sojin Najeriya a nan Abuja. General Tukur Buratai ya taɓo irin rawar da sojin Najeriya ke takawa a wajen samar da tsaro a cikin gida. To complement the efforts of the General Army, don marawa kokarin sojin Najeriya. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani shirin tsaro mai take Bama Initiative. A cikin wannan tsari, sojojin Najeriya za su horar da wasu zaratan 'yan sanda da jami'an tsaron farin kaya kimanin su dubu uku a kashin farko, waɗanda daga bisani kuma za a rarraba su don samar da tsaro a ciki da wajen Bama. Local government and its environments Ko me yasa ba ma ke da muhimmanci wurin wannan horo? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Aliko wa 'yan Rashid Harun. Idan ka duba, Bama shine wani babban gari bayan cikin garin Maiduguri. It's a strategic location ba inda 'yan ta'adda za su operating ba sa amfani da kogi. Akwai hamada tsakanin Bama da Fulka. Bama ma yana nan kusa da dakin Sambishan. Shi yasa na kawo maka misali mandara mountain in ka duba a mandara mountain ta soma tun daga kulka har ta wuce ta je madagali har ta je wajen mincika har ta fita wajen kacan cameroon to duk wani facilities da nigerian army suke nema bayan wato wurin da ake kira goga mago kenan inda ake training din sojoji wato kananan hafsoshin sojoji a jos duk wani futures din da ya kamata a yi training din wasu jami'an tsaro akan counter terrorism ba mu yana da shi taron wanda daukacin manyan kwamandoji da hafsoshin sojin najeriya baki ɗaya suka yarce shi ya tattauna sosai kan irin rawar da mayakan suka taka a baya da kuma wanda suke shirin tunkara nan gaba. Daga bisani kakakin sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min karin bayani. Kamar yadda shugaban sojojin Najeriya na ƙasa Lieutenant General Tukuru Buratai ya shaida maku shi aikin soja ya ta'allaka ne kan horarwa. Don haka a kowane lokaci ana horar da sojoji saboda idan bukatar aiki ta taso sun san abin da za su yi ba tare da ɓata lokaci ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Soja tuwon kaya miya allura, mushe! Ga masu adawa sai bari zo cikin Ana kai ke kuma a gaida Hassan kafin mu ci gaba sai a ɗan huta da wannan. Can ka kai To a gaida 'yan matan Nijar. Sai kuma kanan dabo inda aka yi wani taron da ya hada da 'yan jarida da ƙwararru a harkar ilimi da zamantakewa kan batun tsarin almajirci. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Wasu ɗaliban makarantun allo kenan da aka fi sani da almajirai a guda daga cikin ɗimbin makarantun a yankin arewacin Najeriya babban fata da burin waɗannan ɗalibai da iyayensu shine haddace littafin alkur'ani mai tsarki sai dai wannan tsari ko sigar neman haddace alkur'ani a wannan lardi na cin karo da cika shekaru da dama da suka shuɗe inda maimakon haddace littafin mai tsarki wasu daga cikin almajiran ke rikidewa su kama wasu al'amura da suka saba koyarwar littafin kamar ragaita da barace-barace akan titina. Hakan ce ta sanya gidauniyar NIM ta shirya taron musayar ra'ayi da 'yan jarida domin tattauna hanyoyin inganta tsarin karatun allo. Malam Asharaf Kabir Usman shine babban jami'in gidauniyar. Wannan taron mun haɗa shi don mu samu haɗin kyan 'yan jarida akan gyara tsarin karatun allo a gyara a sa yaranmu su koma yin karatun Kur'anin da ya sa aka aika su makaranta Dr. Bala Muhammad masanin harkokin sadarwa ne kuma malami a tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayar Kano ya ce matakin ya yi daidai. Ai kaga da aka haɗu gaba ɗaya akan polio. ai an yi maganinta alhamdulillah yanzu wajen shekara uku babu polio a najeriya to ita ma wannan matsala ta harkar almajirci wato ita ba matsala bace kamar polio ba cuta bace wanda ake gani a jiki amma abu ne wanda yake ina ci yana ci yana ci a hankali wata ran in ya fashe sai ya mana ta'adin da wato ba za mu ji daɗi ba to amma alarama Adamu Abubakar na cewa in dai batun magance matsalolin karatun allo ne har yanzu masu muradin yin hakan ba su kai ga kama bakin zaren ba Me ba sa bin masana wannan tsangaya su musu bayani ga abin da ya kamata da za a bi hanyoyi da za a wannan a je a sami malaman tsangaya ko a cikin watannin da suka gabata gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya ce akwai kimanin ɗaliban makarantun allo wato almajirai su kimanin miliyan uku suna ragaita a sassan jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mamuda yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda masu ayyukan karɓar haraji da sarrafa kuɗin gwamnati suka shiga yajin aiki. Sulamu Muni Barma gare ka. Yanayin hazon da ke tattare da takardar da ministan kuɗin ƙasa Hasimu Masa'udu ya saka wa hannu da nufin ƙaddamar da tsarin bayar da kuɗaɗen alawus a matsayin alhakin ido ga jami'an asusun betulmanin ƙasa da takwarorin suna ma'aikatar kuɗi ya sa jami'an kula da karɓar haraji jingine aiki saboda a cewar sakatare janar na ƙungiyar su ta sinayi musa umaru matakin ya saba doka aka ce za a ba su kishi hamsin da biyar bisa ɗari bisa ga abin da mu muke samu sai wanga abu wanda aka ce wanda za mu samu din sai ba a gaya mamu ba kishi nawa ne za mu samu ba a gayi ba minista ya ce ai ya ce shi ba za ya taɓa alawus ɗinmu ba muka ce to tunda ka ce ba taba allowance din za ka ba to a rubuta musu takarda ka ce ga abin da ya kamata a bamu don saboda wagga takarda akwai duhu gare ta da aka yi haka bai man magana ba dukkan wani yunkurin ganawa da ministan kuɗi domin kaucewa kwaruwar wannan yajin aiki ya citira in ji waɗannan jami'ai saboda haka ƙungiyarsu ta sinayi ta ce gwamnati ta kuka da kanta game da irin illar da wannan mataki ka iya haifarwa da daje ya ganshi su kai magana sai ce mai daje ai ba zai gana da mu ba yan kwadago wa'anda ke zage shi za mu ci gaba da gwagwarmaya kenan duk abin da muka yi su kuka da kansu mu mun san da in muka tsaye da aiki mun san illa da yake kawo ga kasa ba sai da kuɗaɗe ba za a wala balaguro sai an sa kuɗi za a biki sai mun sa kuɗi za a albashi ko a ofishin ministan kuɗi da muka leƙa domin jin matsayin gwamnati akan wannan ja'in ja an sanar da mu cewa ministan da magatakardansa har ma da mataimakin magatakarda ba sa ofis wannan yajin aiki na ranakun laraba da alhamis na wakana ne a wani lokacin da nijar ke cikin halin matsin tattalin arziki lamarin da masanin tattalin arziki dr saulu abdullahi ya ce zai iya kawo wa sha'anin tattalin arzikin kasar koma baya abu yau kowa ya san da shi ana samun lokaci zuwa lokaci gwamnati baya da halin biyan ma'aikatan shi a zo a zamuna a fahimci juna dama dai tun a watannin da suka gabata maganar soma baiwa ma'aikatan asusun betulmanin kasa da jami'an ma'aikatar kuɗi wasu kuɗaɗen alawus a matsayin alhakin ido daga cikin kuɗaɗen da ke shiga aljihun gwamnati ta dungo kai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida malam suleiman yanzu kuma bari mu koma gefe guda usman kabara ya gabatar mana da shiri na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. 中澤 Mai sauraro asalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tattaunawa ne a mako na biyu kenan da ya wuce tare da Dr. Asma'u Abba Garko wato wata likita kwararriya a sashen kula da lafiyar kwakwalwa na Malam Aminu Kano Teaching Hospital wato asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano Dabo a Najeriya. inda Mahmud Ibrahim Kure ke tattaunawa da ita akan matsalar nan ta autism wato rashin bunƙasar kwakwalwa wanda yake addabar wasu daga cikin yaranmu da ake haifa. To yanzu kuma za mu karkare wannan hira. Me kike ganin mutane ya kamata su yi a cikin al'umma? Na ji daɗin wannan maganar taka. Um, wannan shine abin da ake cewa awareness A fahimta al'umma ta fahimci menene ma faɗakarwa yawa hmm. faɗakarwa faɗakarwa ta farko shine iyaye su fahimci cewa matsalan nan gaskiya ba za mu ce ba aljani ba ai musulmai ne mu addini komai akwai amma dai wannan rashin lafiyar matsala ce da ta riga ta shafi kwakwalwa kamar yadda ka faɗa yanzu an ce aljanu ne ko kuma sammu ne ko kuma wani abin da kakannin kakannin ku suka yi ne ko kuma yanzu ya zo yake shafa ku hmm. ai dole ku koya ɗana amma a lokacin da al'umma suka fito ku fito ku fito masu irin wannan matsalar ku fito mun fahimce ku we are ready kamar al'umma ina ce community ko mm. society mm. ko gwamnati ma mm. abin da ya kamata kenan gwamnati ta shigo ciki a faɗakar mutane su fahimci cewa oh ashe abin nan da muke tunani ma ba haka bane ashe ma wani abin ne daban mm. to yanzu tunda kun fahimci haka ku fito da ƴaƴan ku ku kawo su ga wani shiri na musamman mun yi musu su zo ai kaza ai kaza kamar yadda na faɗa maka maximum potential ba su kamar sauran yara ba mm. amma ai ba su mutu ba mm. saboda haka mu gani me za mu iya fitowa da shi daga cikin ability din su su ma su amfani al'umma ai ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta a'a to ko al'umman nan ku zo ku yi forming wani abu abu da za ku ce eh duk masu irin wannan abun mun fahimce ku ba aljanu bane ba waye bane ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan kaga an rage stigma kenan abin da ake cewa kyama kyama mm. kuma da mun matsalar mental illness duk wani abu na kwakwalwa mm. yana da wannan kyamar mm. zaka ga me shi ko dangin su abu da ya faru tun kakannin kakanni suka ga ba a manta ba saboda ya shafi kwakwalwa ko ya shafi mutum yana yin abin da sauran mutane ba sa yi so a wannan gaban muke kira ga al'umma don allah su fahimci menene wannan rashin lafiyar sannan idan akwai wani taimako na musamman da zaka ba wa dan makocinka kai ka ji wannan program din a misali shi bai ji ba kuma kai ka fahimci cewa yar yaki ko ɗan kawunka ko makocinka ko ɗan abokinka yana da shigen wannan maganganun da muka faɗa don Allah sai a faɗakar da su mu kuma a duk lokacin da aka zo kofar mu a buɗe take za mu yi bayani yadda ya kamata duk kuma wani taimako da ya kamata mu bayar za mu bayar. wani irin ƙalubale ne a kansu na lura da kai komonsu ne ƙalubalen suna da yawa amma daga cikin waɗanda za mu gano mu hango yanzu yanzu za mu hango accessibility hmm. kana ƙauyen ƙauyen ku in a misali akwai wurin da za a zo a yi taimaki yara nan a kano a misali a hmm. cikin nan aminu kano teaching hospital hmm. to kana ƙauyen yau ba ma ji labarin akwai asibitin ba so ba ma kada accessibility to ka zo ka samu asibitin eh, sannan a misali da kusaci na ka samu da kusaci na ka zo ka samu wannan care din da ake mm. faɗa sannan um, wannan child psychiatrist din da ake faɗa na gaya maka a bayan likitan kwakwalwa ma akwai kuma likitan kwakwalwa da yara shi kuma daban abin da ya je ya karanta kenan mm, mm. to su kansu ba mu da su da yawa a Najeriya. Saboda haka a misali akwai cases ɗin da ake turo mana a yi rufarin ɗin cases daga Bauchi daga daga potiskum daga yan neighboring din dama kano da jiga daman jigawa katsina daman Regula wannan din mu ne mm, mm, mm. abin dalili na shine na babu wannan child psychiatrist din da ake bukata a wannan yankunan saboda haka shine kaga referral kuma saboda karancin su ne karancin su ne yawa karancin su ne saboda haka a wannan referral din za a iya referral din ku a misali daga garin ku zuwa nan din ku ɗauki shekara ɗaya ko shekara biyu ma kafin ku iya zuwa saboda wanda rashin accessibility din da rashin wayewa ko abubuwa dai za su da rashin hali ma halin zuwa shi ma hali na tattalin arziki yauwa mm. sannan za mu iya cewa akwai kalubale na um, um, me za ka ce mishi kamar jinya Eh, caregiver body eh, kula da kula da yaron na yau da kullum na yau da kullum mm. um, abu ne da yake da matukar wahala akan iyaye da yawa a misali akwai masu irin waɗannan 'ya'yan da wata in ɗanki yana da irin wannan ciwon kin fa sallama da gidan biki ka kalli ne mata da biki mm. amma wata il ba za ki sake zuwa saboda kina tsoron ki fita ki bar wannan yara wata il shi a nashi autism din yana da ciwon gigiwa kuma a haɗe da autism din nan mm. ko kuma farfadiyan nan ba za ki so ki fita kin tafi gidan biki ki je ki dawo a ce miki ai ya je ɗiban ruwa ne mun hana shi mun hana shi ya faɗa rijiya ke kuma ba ki so ki tafi da shi ke kuma ba za ki so ki tafi da shi ba zai bakki ma ki nutsa a gidan bikin nan ba kuma a misali ke ke kadai ce a gidan nan ke ce yayi nan cakko shi nan yayi nan cakko shi nan ke kanki fa baki huta wai sukan yin bacci suna iya bacci akwai waɗanda ba su da sleep problems amma daga cikin wannan yan rakiya ciwon da na faɗa maka complications sun ciwon akwai kuma sleep problems so aka to bai ma yi bacci ba a ina za ki huta wata ilda yi bacci bacci ne ma za ki iya hutawa to kuma ya zo da sleep problem so baccin ma ba zai iya ba wani lokacin kuma a rinka samun matsala wannan zai iya kawo matsala tsakanin mata da miji rinka ganin wata illa laifin ki ne ke kina ganin ai kina iya kokarin ki shi kuma baya gani shi kuma yana so wannan kaga shi ma an dan samu relationship problems a cikin gida mm. sannan magungunan da za a iya basu daga ciki wasu za su iya zama masu tsada wasu kuma ma babu su a misali so kaga shi ma wani kalubale ne akan waɗannan masu ciwon sannan akwai matsala ta stigma kyama duk wanda yake da irin wannan abun a cikin al'umma ba a ba a da shi ba ba a aminta da shi ba saboda haka kai kanka ba za ka ji daɗin nuna wa al'umma cewa in kana da 'ya'ya bakwai kana da mai guda ɗaya mai autism in aka zo ganin 'ya'yanka wata shidan nan za ka fito da su ba za ka fito da wannan guda ɗayan ba saboda kai kanka ba ka so a alakanta ka da cewa kana da ɗalibi ko kana da ɗa mai matsalar kwakwalwa sannan akwai matsala ta makaranta yawa yaran nan waya ma za a yi da su ne ya kai lokacin shiga makaranta shekara shi shida shekara shi bakwai kannan kannan bayan shi sun fara shiryawa dididi za a sa su a gaba a kai su makaranta shi ba makaranta wani lokacin ba na laida batun da a yanda suke kuma ba su da damuwa ma saboda emotion ma emotionally ma suna da problems mm. to amma wani lokaci in ya damu zai iya so shi ma a ce ya je makaranta to amma wace irin makaranta zaka kai shi shine ake maganar special education da special schools hmm. akwai waɗanda dama abin da suka karanta kenan ma'amala da irin waɗannan yara hmm. to su kansu ba mu da su da yawa special schools din nan ba mu da su da yawa special education din nan ba mu da su da yawa to kaga shi ma wani kalubale ne to wannan ya zo ma magana cewa irin waɗannan yaran ya za a yi da su a kai su normal makaranta ta irin ta kowa ko ku wannan special schools din a yanzu special schools suna da mahimmanci saboda training din waɗannan mutane shine na irin waɗannan waɗannan masu special disability din mm. yawa ko kuma kuna da yanda za ku yi da su mm. to amma a yanzu ana ganin a cakuɗa su ma a cikin sauran yara idan kuka cakuɗa su da sauran yara za su fahimci me sauran yara ma suke yi a wannan yana magana shi baya magana shekara shi shida baya magana amma ya ga 'yan ajinsa suna magana so zai iya wannan modelin din wannan kallon abin da yake faruwa zai iya iya kokari shi ma ya ga yayi mm. ya ga kuna wasu abubuwa na interaction ai na gaya maka su mm. ko shiga cikin yara ba sai mm. so wannan abin zai iya sawa su shiga cikin al'umma su shiga cikin yara su iya blending da su su iya wasa da su abin da ake gani a special schools shine ka kai su duk irin su daya a aji daya wa zai koyawa amma a waɗannan da suka fi su ka kai su za su koyi abu ɗaya biyu uku mm. daga wurin wurinsu hukumomi da musamman mutanenmu duk wanda yake da ilimi abin nan ba wai na likita bane shi kaɗai na faɗa maka 'yan jami'a suna special education duk suna haɗo waɗannan abubuwa yau wato mu haɗu da mu da su da society manyanmu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a misali mu ga ya za mu taimaka wa yaran nan because kamar yadda na faɗa babu society da yake so ya zama masu larura suna da yawa a ciki so ake yi. ɗanka ne so kake yi ko bai fi kowa ba amma kai ya gaza kowa to ka so wa ɗan kowa ma haka suraka akwai bukata na gwamnati attajirai da masu ilimi da mu likitoci da duk wani wanda yake ganin idan ya shigo harkan nan za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a taimakawa waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin duka duka nan shirin ya kammala a madadin asma'u abba garko wato likita a bangaren kula da lafiyar kwakwalwa na asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke kanan daban najeriya sai kuma wanda ya tattauna tare da ita mahmud ibrahim kwari da kuma duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie leather gresham wacce ta hada mana sauti usman na ne a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida abban su Muhsin yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana bafa Adama Rai Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Maganan da shugaban majalisar da ta bokalan saraki kan cewa haramta kungiyar ipop na biyafara haramtacce ne ba abin mamaki ba ne siyasa ce kawai domin idan lokaci ya kurewa yan eh, pdp suna ganin cewa zai iya takarar shugaban kasa a 2019 kaga kenan tunda ya kasance shi musulmi ne to kaga kenan za a zaɓe shi a arewa sannan kasancewansa shi bayar ne yarbawa kuwa za su zaɓe shi don ƙabilanci to ina ya saura sai ƙasan yamurai ƙasar ibo don haka siyasa ce kawai kuma maganarsa ya zo daidai da wani maganar da wani babba a arewa yake cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi jawabi a zauren majalisar ɗinkin duniya kan rohingya cewa ana musguna musu saboda kasancewansu marasa rinjaye yake cewa ya kamata a najeriya ma a mutunta marasa rinjaye wannan magana da magana da bukola saraki ya yi magana ce iri ɗaya mai asali ɗaya da tushe ɗaya assalamu alaikum murya amerika ni ne bala mai magani da karamar hukumar mashi jihar katsina a tarayyar najeriya Wani amurka ku isa mana gaisuwa ga shugaban kasa janar muhammadu buhari gaskiya bayanin da muhammadu buhari ya yi a sauran taron majalisar ɗinkin duniya ya cancanci yabo To yanzu kuma ga Aliyu Mustapha ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To Ibrahim a karin farko gwamnatin Amurka ta yi sharhi kan abin da yake faruwa a kasar Myanmar inda ta la'anci tashin hankalin da ta ce yana gudana da wulakancin da ta ce ana wai 'yan jinsin Rohingya. Ba wani bane illa mataimakin shugaban Amurka ne da kansa Mike Pence yake wannan magana inda yake cewa wato yake la'antar da abin da ya kira cirin jama'a na tashin hankali da ya shafi su 'yan rijin Rohingya din abin da ya tilasta musu su bar ƙasa su su koma wata kasa Ha kuma Pence ya ce tuni sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya magana da ita shugaban Myanmar ɗin Osan Suci kan wannan lamari inda kuma aka nemi shugabannin kafofin tsaro su bari a dinga kai kan agaje wa waɗanda abin ya shafa har ma ya ce Amurka za ta ba da taimako na dala miliyan 25 ga su 'yan Rohingya ɗin da suka yi gudun hijira. sannan daukacin dukkan mutanen tsibirin puerto rico su miliyan uku da digo uku yanzu aka ba sa da wutar lantarki a sanadin wata mahaukaciyar guguwa da aka ce rabon a ga mai lahaninta da kuma karfin tun kamar shekaru 90 da suka gabata To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ali Mustapha Sokoto da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato Hajja Zainab Abdulrahman ni na Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.